بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين da uku ga watan Muharram hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da daya ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi wanda ake ce ma intifa'ul mauta bi amalil ahya wato yanda matattu suke amfanuwa da ayyukan rayayyu waɗanda suke raye suna amfanar da waɗanda suka mutu a ah, yau za mu tashi akan adillatul manirina min alwusuli akwai hujjojin da wasu suke kawowa suna cewa in dai ba kai kai aiki ba ka riga ka mutu to ba abin da zai isa saurin ka da aikin da za a yi dole dai sai wanda ya zama wato naka kuma za a kawo dalilansu sannan a kawo kuma hujjojin waɗanda su kuma suke cewa lada na ayyukan rayayyu suna zuwa wurin matattu saboda haka kashi biyu ne ga kashi na farko nan adillatul mani'ina min wasul ay min hujjojin waɗanda suke cewa ayyukan nan ba sa isa idan dai ba kai kai ba in wani yayi ba zai sarra ka samu lada ba qala mani'una min alwasuli masu cewa idan ba kai kai aiki ba ba za ka samu lada shi ba sun ce qala Allah ta'ala Allah ya ce wa allaisa lil insani illa ma sa'a kuma za ku ji sosai ana kawo waɗannan cewa mutum baya da komi sai abin da ya aikata wa qala wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun ba za a saka maku ba sai da abin da kuka aikata wancan yana cikin suratul najmi aya ta tara, wannan kuma yana cikin suratul yasin aya ta 54 wa qala suka ce lahama ma kasabat ita rai kawai tana da abin da ta yi ne shi kuma wannan yana can cikin suratul baqara aya ta 286 hujjojin kenan na qur'ani wa qad sabata anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma suka ƙara cewa ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annahu qala idza mata ibnu adam idan dan adam ya mutu in qata amaluhu illa min salasin ayyukansa sun yanke gaba daya sai dai guda uku Sadaƙatun jariya sadaka mai gudana aw waladun salihun daula ko kuma yaro ko diya ko namiji ɗan da mutum ya haifa wanda zai rike ma mutum addu'a au ilmun yuntafa'u bihi ay min ba'dihi ko kuma wani ilimi da za a yi amfani da shi bayan mutum wanda wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a kitabul wasiya babu ma yalhaqul insan min at-thawabi ba'da wafatihi wanda ya masuna babi wanda yake samun mutum bayan ya riga ya mutu wanda yake shine babi na sha hudu fa akhbara annahu saboda aka suka bada labari cewa ai innama yantafi'u bima kana ai tasabbaba ilaihi fil haya kawai mutum zai amfana ne da abin da ya zama shi ya sabbaba yin shi lokacin da yake raye kuma lam yakun qad tasabbaba ilaihi fa huwa munqati'un an duk abin da ba shi mutum ya sabbaba ba babu komai a nashi suka ce ya yanke wa aiban suka ƙara magana wa hadisu abu huraira radiyallahu anhu al al-mutaqaddam hadisin abu huraira wanda ya gabata wa huwa qawluhu innama yulhaqu almayyit min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ay ilman nasharahu ayace kawai abin da zai ishi mutum wanda ake hada shi da shi ko wanda zai same shi ya samu lada bayan ya mutu daga cikin kyawawan ayyukansa to ko aikin da ya aikata da kuma kyawawan abubuwa da ya yi bayan mutuwarsa shine ilman na sharahu shine wani ilimi da shi ya yada ilimi ya karantar ya yada kaga inna ma dinnan a ma'anarta adatu hasrin ne wa qasrin wanda an tsaya iyakan nan ya dullu ala annahu inna ma yantafi'u bima kana qad tasabbaba fihi kina wannan ma'anar tana nuna mutum kawai zai amfana ne da abin da shine yayi sababin abin ya faru ya fito ko wa kadhalika hadithu anas yarfa'uhu haka na akwai wani hadisi <clears throat> da anas ya fitar wanda yana jingina shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sab'un yajri 'ala al-'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi yace abubuwa bakwai wato ladan su suna gudana ga mutum su same shi yana cikin kabarinsa waɗannan abubuwa guda bakwai yace ce za su samu mutum bayan ya mutu ba da mautihi ya ce man allama ilman wanda duk ya karantar da wani wani ilimi a wajara na haran. ko kuma ya jawo ma mutane ruwa inda babu suna samu a hafara iran ko kuma ya tona rijiya mutane na amfana da ruwan a gharasa naklan ko kuma ya dasa wani dabino ko wata itaciya mai kama da wanda ake amfani da 'ya'yanta ko dan inuwarta A kuma au bana masjidan ko kuma ya gina masallaci ya gina masallaci ana ta ibada ciki a warrasa mushafan ko kuma ya bar gado yana da littafi alkur'ani wasu suka gada suna karantawa ko kuma ya bar littattafai kamar yadda can baya mun yi magana kan littafi shi aw taraka waladan salihan yastaghfiru lahu ba'da mautihi ko kuma ya bar dako diya na kirki wanda suke nema mai gafara bayan ya mutu waɗannan su ne abu bakwai waɗanda su waɗannan malamai suka ce in ba su ba to ba wani aiki da zai samu mutum bayan ya mutu ya fito ko wa hadha yadullu ala anna ma hada zalika la yahsulu lahu min husawar wato wannan ke nuna cewa in ba waɗannan ba duk abin da ba wannan ba mutum ba zai samu lada ba illa wa illa lam yakul lil hasri ma'ana suka ce in ko ba haka ba to da aka ce inna ma din to ba amfani kenan dan inna ma adatu hasrin ne wa qasrin wato an tare kenan ba sauran wasu abu kenan da abin da bai cikin bakwai din nan to su babu su a cikin abin da zai samu mutum ku da fa ku gane abin dan za a je a kun ba da ansa nan gaba dan ana so kowaɗanne a masu adalci ne mun faɗa a dunkule a can baya cewa ayyukan da mutum ko ya sabab ko bai sabab ba idan aka yi mai su aka ce an bashi zai samu lada bai san da su ba aka yi mai aka nemi cewa ya samu lada zai samu lada kun tuna ko aka kawo maganan sallah aka ce in ba ka mu ya kawo a mai sallan janaza sallar shi yayi wa kanshi amma ana neman in an yi kuma a mai gafara ne ai ba shi ya sallar ba to saboda haka waɗannan su ne za mu auna nan yanzu su ake a yi muƙarana akan masu cewa ba za a yi ba can an dunkule an ce ma duka za a yi musamman maganganun ibnu taymiya da aka yi magana yanzu nan bangaren ibnu qayyim ne kuma yana kawo bayanan tun da dama za mu yi maganan kan jigajigan nan guda biyu ga me suka ce a wannan abubuwa kuma abin da ake so kullum mutum ya lura da nan ya rika kallon faɓa ilimi daban kuma ra'ayi daban domin waɗannan jigajigai ne suke magana kan wannan babin kada kuma daga baya wata ranka yadda littafin kuma ka je ka rika faɗa abin da ka gada ba ko ka ga wanda ba da littafin yake kafa hujja ba kawai ya ɗauko fahimta shine yayi kai kuma ka yadda littafi ka ɗauki wancan wannan shine mun ta hamaka duk abin da aka ce maka akan ilimi ake maganin shi to ba haka nan kawai za a yi shi ba kawai wani ya zo ba wannan ya faɗi ma abin da ya gana ma kai kuma ka yadda littafi ka yadda abin da ka gani a littafi ka rike maganan wannan ba daidai ba ne kuskure ne sosai sau da dole ne mutum ya fahimci a ake so a ci game da waɗannan abubuwan kuma ko magana layya da aka yi magana a ta magana a baya ana ta magana abin nan ma suka ce duk rikicin da ake magana ba layya ce aka ce ba za a yi ba mutumin da ya mutu ba a'a a makabarta ne ba za a je a yanka ba a can amma in za a zo gida a ce wannan ragon naka ne wannan ragon na mahaifinka ne ko na mahaifiyarka ka yanke dan lada ta same su mutlak lada za ta same su wannan kuma ya za ku yi da nama ko kuka san yadda za ku yi da naman ku kuka nama ku sadaukar ku kuka nama ku cinye almuhimmu dai su dai an masu layya amma ka a je makabarta a yanka in ko baka sami masu nasu ba ka zo yin taka ka hada ni da su ka sa kai da su shikenan magana ta yi ya danganta ko don wadatarka ko don rowarka a to in mutum ato to in ba ka nan wa ga mutum mahaifinka wani tun kana karami ya mutu ya bar duniya kai ba ma neman hanyar da za a aikace da za ka samu hanyar da za ka riƙa yin wani alkhairi yana iske shi ba neman ta kake ba in kai ba marowaci ba ne wani fashi tun yana dan karami baban ya mutu bai da komi bai san ma baban ba wani bai san maman ba kwata kwata to in ka zo ka gano ga wata hanyar da za ka rika aika alkhairi yana zuwa wurin shi ba daɗi za ka ji ba yanzu idan mahaifanka na raye kana da wadata duk kasar da ka dauki wani abu ka je kai wasu kaga sun ji murna ba kai ma suka ta jin daɗi a ranka ba in dai ba kai na daban bane in na daban shi kan ba sa shi cikin lissafi amma ɗabi'atan mutumin duk da ya rasa mahaifansa sannan wata ran ya zo ya samu wani abu ya rasa ba wanda zai ba yau ai murna kaman inda mahaifan nan na ne sai wannan abun ya damai kuma wanda suka zaka sun sani na dai wani ne kun ne gan shi kwanaki yayi kuka ya ce da zai ba da duk abin da ya mallaka a dawo mai da mahaifiyar shi yanzu ya ce wallahi da ya bada malami ne kuma kun sani ba yana magana kan jahilci bane ya fahimci abin ya sani ya san me yake cewa ya ce wallahi yanzu duk abin da ya mallaka a duniyar nan da za a ce ya bada shi Allah ya yadda mahaifiyar shi ta dawo ta ci gaba da rayuwa wallahi da ya bada amma zai yi ba zai yi ba to sai kuma mutumin da ya gano cewa ga wani abu da zai ita ta samun lada can a ɗaga mata matsayi ko iyayen duka biyun a ɗaga masu matsayi har su su rika tambaya me ya faru aka ƙara mana matsayi a ce ɗanku ne kuka baro ko ku ce kuka baro tana aikin alkhairi to kuma sannan mutum ya ya samu wannan na eh eh eh eh su sun iya dadin kulan ne ba ya za kama maganar su ba cewa ya to ai aka kalli ma maganar cewa duk abin da mutum ya sabbaba ai ba wanda ya sabani akan cewa dan ka sababin ka ne da abin nan ba to duk aikin da ya kuma dama zai je wurinka to sai na layanan ya ware sauran sallolin da ya yi da ibadar da yake ko karatun qur'ani ya ɗauka ya karanta shi yasa ake so kai kokari cikin zuriya ka Allah ya baka wanda zai riƙa karanta qur'anin ma dan in ya karanta qur'anin nan komin yawan karatun da yi balle ya rika sauka a azumi ko a ba lokacin azumi ba duk sadda ya gama nan sai kaga haske a kabarinka duk sadda ya karanta qur'anin nan sai kaga haske a kabarinka cewa dalilin sababin ka ne ko ya ce a baka ladan ko bai ce a baka ba in dai yayi ka samu in yayi sadaka ka samu in ya cire kuɗi shi kawai ya bada sadaka ko ya ce da kai yayi mawa ko bai ce da kai ba tunda dai kai ne sababin dalilin zuwan shi duniya kai kuma ka samu lada wannan fa duk Allah ya yi mana ne mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dalilin manzon Allah saboda shi masoyin Allah na son shi to bai so manzon Allah ya bakin ciki ya je lahira ya ga al'umman shi ba su shiga aljanna da yawa ba ku duba fa kyautar da aka yi mana mutanen da za su shiga aljanna za su shiga ne sahu sahu yan aljanna sahu ɗari da ashirin ne in an je lahira sahu yan aljanna amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai aka ware masa sahu tamanin a cikin ɗari da ashirin aka ware mai tamanin shi kadai duka annabawa tun daga farko har ƙarshen su su aka ba su sahu arba'in su raba tsakanin su amma manzon Allah shi kadai yana da tamanin to masifan shine in baka shiga ba ban shiga cikin sahun nan ba an kai muntahan musiba na'am ba a ba su kuma inda ba su suka koya mai albashan ba da zai zo ta zunubin shi wanda ba su sani ba su suka koya mai ba ai dan ba dadda a kana gane rahaman ba ne in yayi ta zunubi yayi ta zunubi ko ba a rubuta masa a littafin su su an kulle littafin da zunubi zai zo ne hmm? kidan su suka tarbiyantar da shi suka jaye ta zunubin yanzu shikenan in wannan ne kuma shi ma kaga wannan su ba wai sababi ba ne su aikin su ne yasa ake ba su zunubi saboda su suka yin abin da ya cancanta amma sun yi abin da ya cancanta sun yi ya kokarin su yaki ko sun ya tarbiyyar su yaki ko mace ce sun yi sun yi taki ta zo daga baya ta ta yi shi kenan kayan ta na kanta kuma su ba za a rubuta masu ba amma kuma radda suka yi alheri na lada su kuma ba iyayen saboda kyauta ta Allah wa alaikum salam ƙarin daraja ne kawai ya ɗauka ce ya ba su ƙarawa kawai ya yi amma ko bai ce ya ba su ba ma dai sun samu illa iyaka watakila ya yi nashin su samu a nashi kuma shi ya ga tun da shi yana raye kamata ya ƙara masu wani abu daban kamar misali ya yi sadaka na yana nufin abu sai ƙara ware wata ya ce kai wannan ma dan iyayena kawai iyayena kaga ba kwatanta shi kuma da wancan da ya na mu duka ko mhm. ai ƙarin darajanta ne ya ware wannan ya zo ya ce ga naka misali yanzu kai suna nan tare kai duk hidiman gida ka gama cefanen gida duk ka gama ba shafi kowa ba sai kuma ka ƙara zuwa ka zaro wasu ka ce baba kuma wannan ka rike saboda wata bukata ba zai ƙara jin daɗi ba banda wancan ba zai ya ƙara gyara zama kai Allah ya ƙara ma albarka har da ƙarin abun nan banda wannan duk ɗauniya da kai yana jin tausan ka a haka amma ka kara kuma ya ce ka Allah ya ƙara ma albarka Allah ya ƙara ma arziki kuma da mun yi haka da yanzu ba haka muke ba abinda ya sa ba mu yi ba ne mun ci bashin nan ba mu biya ba a yayin da mara mutunci ma na duniya shi ya san cewa iyaye suna da nauyi a wurin wani na bani fa labari wata rana ya ce dan kama a gare dan kama shine karshen mara kunya in dai a wajen ƙasa hausa ne dan kama ya kai ko ina rashin kunya dan shi dan kama ma shi ke shahara ya zama dan kashin kasuwa to da kun ana maganar rashin kunya ce mara kunya kamar dan kashin kasuwa ai dan kama ne ya shahara ko ya zama ya goge da tsiya har ya zama dan kashin kasuwar tun da tsiye shi ko ina yin ta yake ko a addini an ce an taba zuwa wani wuri ya yi wannan rawanin ya sa komi kawai a shekalan gunshi na nan cikin cikin babbar riga wasu suka gan shi da babbar riga da rawani suka ce bismillah malam ya ce to ya shiga ya fara sallah sai zaka fara sallah kawai sai fara cewa ku sake ni ku sake ni ku sake ni ku sake ni aka falla da gudu duk aka bata kaga wannan ba zai shege bane ba iskanci bane da addini ba addini bai bari ba an dan kama ne mara kunya ne na karshe ana sallah ya ku sake ni kuma mamu daga nan suka ji ana su sake ni tak mala'iku sun kama dan kama saboda haka kowa ya falla da gudu a bata sallah to amma shi yana da aboki dan abokinsa aka ce ya tafi ya yi tafiyarsa birni kawai ba ruwan shi da iyayen shi ba ruwan shi da abin nan sai shi dan ka wani ya gamu da shi abokin shi ya je mai magana ya ce amma dai kai baka da mutunci a ce ka baro gida da iyayenka da kowa da iyalinka da ƴaƴanka a ce tun da ka taho baka ƙara yin bayani ba baka ƙara zuwa gida ba baka ƙara ganin gida ba gaskiya baka kyauta ba ya ce fa gaskiya ya yi mai magana ya mai magana ya ce to in ka tashi tafiya gida ka sanar da ni zan ba da sako ka kai man gida da ya bada sai ya rubuta kuɗi ya sa sai sa yan bulo ya rubutu a takarda kowane ya sa ya rubutu a takarda ya ce wannan in ka kai ma baba ka ce ga biyan bashi nan wannan biyan bashi ne wannan kuma ka ce wannan rance ne wannan kuma ka ce na mugayen nan ne a ba su shi kenan ya tafi gida da kuɗi da sako mai lamba guda uku aka ja ka kai kuɗi gida baban da ya kasa gare ya ce kai shi bai zaɓin da wannan shokon ɗan yake nufi ba kasa ɗan kama da shirme ya ce aje a nemo abokin shi ɗan kama kuma shi ma za tambaye wannan yaren me yake nufi da aka zo kawai aka ce aka ɗauko ajiya aka ce ga wannan ya ce biyan bashi ne wannan sai ya ce to wannan naku ne baba saboda dole ne ɗa ya ci bashin iyaye da suna nan dole ya tabiya ya tabiya ba a iya biyan kuma amma dai yanzu wannan ku ya aiko mu tun da ya ce biyan bashi ba ɗan da bai ci bashin iyayen shi ba Na aka wannan biyan bashi ne kun ji ɗan kama ce kuma ba za a iya biya ba sai dai a yi ta aikowa duk da kuka ga an aiko da sako an ce biyan bashi na ku ne dan ba za a yi gama biyan ku ba dan ba ɗan da bai ci bashin iyayen shi ba ko kun akwai shi ne ya ce gani mu kuma mu zazzago mai bashin har sai ya mutu ba ya gama biya ba to saboda ka babu babu shi ya ce wannan kuma rance ne to 'ya'yan shi za a ba su ma za su biya wata ran in ba ya ce rance ne wannan a ba 'ya'yan shi don su ma su biya wata rana ya ce wannan mana muga yanar da aka ce to wannan na matan shi ne masu jira a mutu su ci gado su wannan ba su kawai ba su ba su jira ci gado kawai ba su wannan Wasu jira a mutu su shiga da wasu ba su wannan kawai su ke ba wani abu a mahallin shahid da za ka kalla na kaya maku yadda zaka fahimci abin shi yafi kowa tantiranci na rashin mutunci amma ya san da magana iyayen shi ya ci bashin da ba zai biya ba kuma ya san cewa to shi kenan in an haife ka to kai ma fa ka san an haife ka wata rana ka biya saboda aka ya ce ma 'ya'yan shi gashi nan rance ne wannan su ma su biya wata rana to dan kama ya san wannan ashe yanzu wanda bai san darajar iyayen shi ba gara dan kama da shi gara dan kama saboda haka shine nan shi ko dan kama in ka gaba ka ji kyamar shi ba to a birni ka tashi baka san waye dan kama ba amma wanda ya je kauye ya san yadda dan kama yake to ni dai ban taba ganin dan gina dan kama ya tafi neman aure ba an bada shi cikin sauki in ma ya samu yau wato sai dai su ya su ko su ya su sun kyamar juna suke ce kai hanyar nan da suka yi wasa so wani ya biyo ta nan ba su da kunya to amma kun ya sun magana iyayen shi to amma yanzu ku kalli wasu yadda ake da haka babu babu babu babu abun nan ba mutane ba sa kallon wannan abubuwan sai su ga mutum yana ta neman dalilan da mu kuma abin da ya sa muke karanta fa littafin shine muna yin karatuttuka a wasu littattafan da yawa sai mu ta jin yadda muka yi kwamro sosai wajen kyautata ma mahaifan nan namu kuma gashi sun mutu to in an taru da yawa kowa zai koma shi ma yana wannan nadaman cewa da ya san karatun nan kafin yanzu to da fa abin da zai mai iyayen nan malam ko kwantawa ya su tattaka shi ba komai bane tunda daga cikin magabata an samu hakan akwai wanda nan da muka karanta ya aka ce kwantawa ya gaban maman shi ya ce duk inda ta ga dama ta tattake shi a fuska da ce wallahi ya cancanci ta mai haka ta tattaka fuskar nan duk inda take so ya yi haka aka ce ga wanda in ya je wajen mahaifan ya gaishe su ya dawo sai ya yi zazzabi sai a gan shi ya koma ya tsamure kamar tsuntsun da ya jike a ruwa a tambaya me ya faru a ce ai yau ya je gaban mahaifansa ne shine yake tsoro ko ya yi masu wani kallo ko ya yi wasu wata magana da ba su ji daɗi ba kuma shi bai sani ba wani ya dawo sai ya sadaka ya yanta bayi ya ce tsoro yake yi ko da ya je bai faranta masa rai bai wani abin da zai samu lada don Allah ya masa afuwa maganganu da yawa akan wannan ta saboda haka da muka samu littafin nan muka ga gashi nan littafi ne wanda zai buɗo mana wancan abin da muke ganin an kulle mana wataƙila ba za mu samu wannan dama ba to bari mu karanta littafin nan wai mu ji menene matsayin bayan sun mutum kuma yanzu mun gane ya za a yi to shi ne ake lissafo ayyukan da in an yi masu za su je wurin su za su samu lada saboda haka mutum sai ya kokari ya yi ta yi shi ne makasudin abin to amma wani shi so yake da yadda za a kulle kofar ya ɗaya ɗauka ya huta to kuma in ka hutan kai ma an huta da kai domin lokacin da kai aka kulle ma kofan baya da za ka yi kai masu kai ma ka kulle taka kofar ta yadda naka 'ya'yan kuma ba za su yi ma ba kai ma to shi ke wa waye kulle ma wani kofa to za ka haka abin yake to shi ne makasudin abin Kalu, suka ce dai wal hawala suka ce ai ihida'u kyauta ka ɗaukar da wani abu wato ka ce abun nan ne ka bada shi hawala ne kaman ka ɗauki hakki ne ka mai da shi akan wani shine hawala asalin hawala yin ana magana fiqhu kamar yanzu misali mutum ne ana bin shi bashi dubu ɗari sai ka zo ka tarar da su suna rigima a kan wannan dubu ɗarin sai ka tashi ka ce wannan bashin nan abun nan ne sai aka ce ya za a yi a biya bashin nan ana so a biya wannan bashin nashi sai ka ce a'a ni yanzu ni ma ina da dubu ɗari na a wurin wane a can wurin kuma ƙarshen watan nan zai biya ne don haka in watan ya kare ka je wurin shi ka anshi dubu ɗarin nan ga shaida ga takardar da na bashi rancen kuɗi na in wata ya yi zai je ansa ka yi hawala kenan ya fito ko kuma a shari'a idan mutum ya yi ma wannan hawalan kai ba za ka ce ba za ka je can ka ansa ba sai dai da sharuɗa in an san cewa kai kana da ta jariba wancan mutumin da aka tura ka wurin shi matsolan bashi ne baya biyan bashi yanzu an tura ka ne kamar dan kada dan kai asarar kudin ka to ka samu ka ce ba za ka je wurin shi ba wurin nan ka san bashin kanan za ka ansa amma in ba da wannan ba to haka juyar da kai wurin to dole in karshen wata yayi tunda ajalin yayi daidai kuma kudin sun yi daidai da kake bi shi da ake bin ka shi kai ma kake bin wancan kudin sun yi daidai sharaɗin abu na ya yayi daidai irin abin da aka ya yayi daidai kuma lokacin ajalin shine karshen wata kamar yadda naka yake to dole ne ka je can wurin ka karba shine hawala to kamar in an yi kyautar wani abu kaman hawala ce aka aiko aka juyar da abun daga wani wuri wal hawalatu ta takuna bi haqqin lazimin ita kuma hawala dole ne sai da haƙƙi cikakke kamar yadda muka faɗi haƙƙin ka ne kayan ka ne wal a'mal la tujibu thawab wa inna ma huwa mujarradu lillahi wa isani sai suka ce to amma ai aiki wanda kai dan ka samu lada ai kai ma baka san cewa haƙƙin ka ne ba har ka samun cikakke balle haka ba wani kuna gane wa? kawai kyauta ce ta Allah da kyautatawa ba wai kai an baka lada ne dan daidai aikin ka ba ba an baka ladan bane dan kai to ya za a yi aikin da kake baka da yakinin za a baka nawa ko za a baka zaka ce ka kyautar su haka suka dauka suka yi magana ko fa kaifa yahilu al-abd ala mujarrad al-fadl alladhi la yajibu ala Allah ya ya bawa zai iya yin kyauta har ya juyar da wani ya ce shi ya anshi kyautar da shi ma ba shi za a yi ya ce wai kuma shi wani a bashi can a ansa kuma bayan falala ce kawai suka ce saboda haka ai bawa bai da haƙƙin da zai sa Allah a ce tun da haka ne sai ya ba da lada bal in sha'a atahu wa in lam yasha lam yutihi abu ne wanda yake in ya ga dama ya bashi in bai ga dama ba ya ki bashi wa huwa naziru hawalatul faqiri ala man yarju an yatasaddaqa alai wannan daidai yake da hawala ta fakiri mutum ne bai da ko alan shi kenan saboda yana jin alhaji zai mai sadaka a ƙarshen watan nan shi kuma ana bin shi bashi kawai sai ya ce je kaurin alhaji ka ansa misali saboda ya san alhaji duk wata yana bashi dubu ɗari ya ce kamar haka ne ai aka yi an yi wannan to amma kwatanta wannan misali ne don a gane kamar yadda shi ma ya ce nan alaman yarju an ya sadaka alai misal hadha la yasihu ihda'uhu irin wannan bai inganta ba mutum ya kyautar da shi wa hibatuhu ko ya bada shi wato kasilatin ai turja min ko kasilatin turja min malikin la li tahqiqi usuliha kamar misalin kyauta ce wani mutum yana samun za a sadar da zumunci ko wani abu na sarki wanda mutum yana fata sarki yana masa abun arziki dan yan uwan shi ne wanda ba tabbas ne ya bayar ana iya zuwa wani lokacin ya fasa to kai kuma ka je ka ce wani ya zo an sa wurin wani akan wannan suka ce wannan shine dalilin da yasa suka ce su wannan ba zai je ba qalu suka ƙara cewa wa aiban fal isaru bi asbabis sawabi makruhun wa huwa isaru bil qurbi suka ce wani fifiko fifita wani bi asbabis sawabi da abin da za a samu lada suka ce makruhun ne wa huwa isaru bil qurbi shine fifita wani akan abin da ke da'a wannan ya sa wasu suka ce shin idan aka zo za a tada sallah ga ɗa a sahun baya ga baba a sahun baya sai aka samu wuri a sahun gaba ko ko dama ɗan yana sahun gaba sai waiwaya ya ga baban shi a sahun baya shin ya bar wannan wurin baban nan ya shiga a babin kyautata ma iyaye shi ya fi ko ko ya ƙi barin wurin nan ya ban ma baban shi a babin ƙurbi wato ɗa'a ba a fifita wani a kai shi ya fi malamai suka kai saɓani da yawa suka yi wannan wasu suka cire mutum biyu ko suka cire mutum uku wasu suka ce in baba ne sai ɗan shi ya koma sahu na baya ya bashi ya shiga sahu na gaba a babin kyautata ma mahaifi in ya san wannan yana daga cikin abin da baban shi zai lissafa a matsayin ya yi mai biyayya to ya ban mai sahun na ya koma baya shi ya fi ku dole fa ku gane fiqhu ne sosai amma inda ya san baban ba zai damu ba ba zai kalle shi a matsayin komi ba kawai illa iyaka wanda ya samu ya shiga wanda ya samu ya shiga baban ba ruwan shi da wannan tunanin to ya tsaya a tsawon gaban nan ya fi saboda la'i sara bil qurbati ba a fifita wani a bangaren da'a amma in baban zai ɗauki wannan a matsayin cewa ya rena shi har ya ji bai ji daɗi ba ya ji haushi wataƙila karatun shi bai kai gane waɗannan abin ba to ya ma baban nan sahun nan shi ya fi aka yi da shiga wurin kun gane kaga wajen biyayya da iyaye sai kuma mutum ya kula matukar kulawa sosai to sai suka ƙara cewa in kuma malami ne ba to idan malami ne ya fifita shi dan malanta shi dan yana ganin idan wani abu da zai faru a sallan nan shine min babi aula ya cancanta koko yana daga cikin wanda ake gani ulul ahlar wanda dama su suka cancanta su tsaya wannan wurin shi kuma yanzu ya shiga sai ya gan shi shi bai samu ba ya ga bari ya ban mai dan yana cikin wannan shi kuma wannan shi ma ya fi amma in ba dan wannan ba ne ko ko akwai waɗanda irin shi ne a wurin da yawa wanda ko matsalan ta taso ba dole sai shi ba wani ma zai tsaya makwafinta sai ya tsaya kuma shi ma ba zai kalle shi a matsayin bai darajanta shi ba a matsayin malamin su su ma wannan suka ce la ba ko kuma wanda yake da wani amfani na daban ko dan matsayinsa na mulki a matsayinsa na shugaba ko dan matsayinsa na wanda ana ganin yana da amfani a wannan wurin wataƙila shi yana da security ko yana da wayewar da inda za a yi a imam illa kafin wani ya motsa shi ya motsa ya yi wani abu to wannan kuma sai a kalla saboda wannan isari amma tamaman bi tamamin ba an yi isari ba ne na ƙurbin don cewa sai don waɗannan manufofin in an yi haka nan ba komai kuna gane magana to shine nan sai suka ce to a kan wannan babin to ai ɗa ba zai fifita cewa ga wani aiki nashi shi ya ce gaba ɗaya baya son komi ko kuma ya ce shi gaba ɗaya ya ban baban shi ba babu isari a ƙurbu suka ce makaruyi ne haka nan su a ƙa'idar da abin nan su na fito to amma kuma a an zo ba da ansa za ku ji ansa zai ba da duk wannan gaɓoɓin da kuke ganin ana maganan nan za a fa a zo a ba su ansa da aka dole yanzu duk wanda ya zo yau sai ya zo rana ya ce in Allah ya dande kana raye in kai mana fashi to kai mana tambaya kuma daga nan domin yanzu za a kwanta a jika wanki ne za a jika yanzu sosai kuma gashi an lullube shi da soda sai rana ya ce yau za a wanke duka ne ya fito ya ji an so shi in ma ya gamu yau na ya gamu jika wankin gashi nan to a sauri a kokari a fahimci abin da ake jikawan yanzu dan duk wannan abin da ya faɗi nan shi fa ya sa su kuma shi zai koma can ya bada amsoshi gaba gaba kuma gaba gaban yake yanzu a haka kuma zai ta bada su ibnul qayyim ne rahimahullahu ta'ala ba wata magana da zai tokalo sai ya tokalo maganinta in dai ya tokalo ta ya faɗi to ka bi shi a hankali sai ka ji amsan wannan wannan maganar da zai yi saboda yana da sabaru sosai Allah ya hore masa ya bi ta bangarorin kaza ya tattaro su gaba daya kuma sannan ya bi bangarorin gaba ɗaya da amsa a lullube su da amsoshi to shine nan wa qalu sune nan wa huwa isarun bil qurbi suka ce fa kaifa al isaru bi nafsi bi nafsi sawab ay al sawab alladhi huwa ghaya to yaya ma an ce kada ka yi wajen qurbati ma ba a yadda wani fifito kamar wajen mun ba ku misali kamar wajen sahun gaba, da abun nan ba ai kaga sahun gaba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya gafarta ma yan sahun farko ya ƙara cewa san Allah ya gafarta ma 'yan sahun farko ya ƙara sannan sabbin suka ce da sahu na biyu dai manzo Allah ya ce Allah dai ya gafarta ma 'yan sahun farko sannan daga baya ce to da sahu na biyu sahu na uku kam su sun shiga rububi daga sahu na biyu an gama an gama masu adda wanda aka yi masu adda daga kamar wajen abin nan ne aikin makka ne da aka ce Allah ya ji kan masu wanda suka asya gashi gaba daya aka ƙara maimaita aka ƙara maimaita a na uku suka ce manzo Allah da wanda suka yi shi ma yace to da wanda suka yi shi to daga nan kaga bayan akwai wani sai dai mata wanda su dama ya na aka tsaye da su su ko dama muqassirin ne su ba ce su aske ba gaba daya su ci aka su rage daidai kan amula haka su ba su da laifi to wannan shi ma haka don an ce wajen isari ne ya za a yi to balle a ce wajen da za ka ba da lada gaba daya Wai za ka al-isaru bil wasilati wal ghayatu aula wa ahra idan aka ce idan aka kyamata da cewa wasilan ma da za ta kai ga abun a ce a yi a ce a hana to wannan shi yafi kololuwa an ce wasila ma an hana fal ghaya aula wa ahra to kololuwa ai ta tafi ka ce ba za a bada ba wa kadhalika kariha al-imam ahmad Haka nan. imamu ahmad ya je karhanta cewa a ta'akhuri ala safil awwal kun ji magana ka jinkirta ka ki shiga sahun farko wa isaril ghairi bihi da fifita wani shi ya shiga sahun kai ka koma baya lima fihi min ar-raghabati min sababi sawabi saboda abin da ake so a samu ciki na lada yace in ka samu sahun gaba kawai ka makale a wurin qala ahmad fi riwayati an hammal وقد سئل عن الرجل يتأخر عن الصف الأول wa yuqaddimu abahu fi mawdi'ihi yace an tambayi Imam ahmad game da mutumin da ya jinkirta ya masu sahun baya ya gabatar da baban shi yace shi baban ya shiga sai yace ma ni huwa yaqdiru an yabra ai an yabra abahu bi ghairi hada sai yace ni dai wannan bai burge ni ba ai yana iya yi baban shi wata da'an ba da wannan ba balle ma iyayen wasu yanzu wani dan ka shi ma ya shiga ya tsaya tsawon baya aka gama ka bashi dubu hamsin shi ya ma san kayan mai ba daidai ba to shi ina ma ruwan shi wani da sahun ma ina ma yake ma masallaci ina ruwan shi yana ma damuwa ma da wani sahu to nan shi ne shi imam Ahmad yake cewa ba dole ne sai an mai biyayya a matsayin a gabatar da shi a sahu ba akwai wani abin da za a iya mai ya zama makwafin da'a an mai da'a amma wanda ya sani ba shi sa na kawo maka wancan magana in baban yana ganin yana daga cikin da'a yana daga cikin biyayya ka bashi ya shiga sahun farkon nan a lokacin da kai ga ka ka samu daman ka shiga sahun farkon sai ka ban mai ya shiga wurin zai ji daɗi a matsayin kayi mai da'a ka bashi ya shiga sahun farkon nan ya fi domin a lokacin na abin da kake nema kai mashi kai sunna ko kai musa shi kuma biyayya gare shi wajibi ne to shi kuma yana ganin in ba kai mai haka ba kai mai biyayya ba ai ka ga an samu sabani ko amma wanda bai san wannan ba wanda shi naira ya sani bai san in ka ba shi wancan ci kawai kafa kowa kirki kafin mai ba shi sahun yanzu kuma kaddara ya mutu yana da 'ya'ya biyu ɗan barno wannan kullum yana zuwa masallaci da wuri in ya ga baban ya ce baban ya shigo sahun gaba da wanda shi sahun ƙarshe yake zama ko kuma bai zuwa sallan ai sallah a dawo amma ya ba baban dubu hamsin kana ganin cikin 'ya'yan wa ya fi kirki a wurin baban na'am a'a za ka faɗi mana ɗabi'atan ne ba wai yanzu ka zaɓa ba a addinance mu ai mun sani ansa ba a addinance ba za ka yi mana wayo ne a rayuwance a wanne ya fi kirki a wurin baban to ka ji ma ka ya bayar da ansa to ba haka ake kallo ba wata rana kuna kuna ga abu sarahatan za a mai da shi wahala yanzu na taɓa ba da misali na ce na yanzu su matan na tambaya na ce yanzu a ce mutum yana da mata biyu duk sadda zai zo wurin karatun nan sai ya ɗauko ɗaya ya zo da ita a karatu a gama karatu an sai mata littattafai an bata in an tashi ɗau abin shi koma gida duk ranar kwananta haka yake mata ita kuma waccan ɗayar ita ba karatu take so ba misali duk ranar kwananta ita kuma ɗaukar ta yake kai ta yawo can cikin gari a so mata kaza a so mata shawarma a so mata kaya abun nan a maida ta gida a aje a zahiri wace ce ya fi so za a ce to eh, to ka gani ko ita yadda ba a sai mata kaji me za ta ɗauki masallacin nan da ake kawo ta a watsayin wani abu na soyayya ake mata ta zo ta yi nafila ta shafa'i da wuturi ta komi gashi kuma ana mata faɗa ita ko waccan ba ta zuwa kawai tana zuwa kai ta ci ma ta sha ice cream ta sai abu a mata tsaraba ta je ta ci ta ci chocolate ta kwance tana tana gutsu da chocolate yanzu za shi tsakani da Allah ka ce wacce ya fi so suwa wacce ce za a ce ya fi so to amma haka abin yake to wanda di ya fi ma alkhairi a duniyan nan gaba ɗaya wanda baka da masoyin da ya fi son ka kamar shi ba kaman wanda zai ɗauke ka kai ka wurin da ta dalilin nan ka samu abin da za ka samu rabauta a lahira ka samu aljanna ko ta dalilin shi zama baka shiga wuta ba haka su masanan suka ce suka ce a duniya kuma babu mutumin da ya fi maka mugunta ya fi kin taimakon ka kamar mutumin da ya yi dalilin ya nisantar da kai daga wurin Allah aka je lahira ka shiga azaba baka da makiyin da ya fi shi to amma haka mutane za su kalli abin su mutane ba har sai an ma nasiha ba a ce baka kyautawa yaya ita wannan kullum daga masallaci sai masallaci sallah sal kullum daga masallaci sai masallaci daga makaranta sai makaranta ita ko wannan ranar ta ka dauke ta kuyi ta yawo ita kadai ce matakka ka je ka so mata kaji ka so mata shawarma ka so mata hura da mamma ba ma sai ta dama ba ba can kai ta zo da hura da mamma yau ita mace hura da sake so a so mata da mamman dadin huran ne kadai sa har da dadin rashin damawa hura in an zo wani lokaci in dai huran mu ta sai ta ba da wuya akwai wadda tana da hure a ɗaki da nono tana so ta sha saboda ƙuyar damu za ta haƙura ta ce sai gobe to inda mamma ce fa aka ce ta shiga hura da mamma ta ce masha wannan abin tana ganin shi fiye da abin da kake tunani ita mace tana da ɗabi'a mai sauki ta wani bangaren tana da ɗabi'a mai wuya ta wani bangaren in dai za ka kai ta wurin da za ka ce mata gashi sai ɗauki kaza ka biya tana gani ko ka sawo ka ce mata anshi, ko ka sawo ba ta nan ka riko shi ka zo da shi komin kankanta shi in dai ka tuna da ita daga wani da ka so abun nan ka ɗauko shi ka kawo mata shi ko cingam ne in dai kai ka riko shi da kanka ka zo da shi ka ce mata gashi tana ganin shi a matsayin karamci hakar da mata tana jin daɗin wannan abin sosai shi yasa wani lokaci ku daina ganin kamar in sun in ka zo da sweet da dan cingon ka rarraba ma yara ta ce ina ita ita ina nata ka ce babu ka dauka kamar da wasa take da gaske take yi na wani lokaci za ta ce wayo wato ku uban ku ya tuna da ku ya so muku abu ni kuma da na uban bana gidan dan shi bana gaban na uban ni ba ni ba bani ba da gaske take yi wannan abun ba ta ji daɗi ba to sai ka bata duk sanda ka so wannan abun ka rage ka rage cikin aljihu ko in ka ga dama ma kana zuwa ka fara ce mata ga naki sai ka tafi daɗi ku tuna fa suke zaune da mutum ka ɗauko yan mutane malam sai farar da ka bada taka za ka ji wallahi sai farar da ka bada taka ka tafi wani wuri za ka ji wannan yau wasu ce ka ɗauko su wasu garin ma ba ɗaya ba daga wani gari ka ɗauko ta gaba ɗaya wata duniya ka taho da ita ka zo da ita abin nan ba ta komi sai da izinin ka ba ta fita ba ta komi duk abin da aka taba ka ce in ka fita ta gyaggyara din da ka bari ka da gwalgwala ko ina ka babbata har bayi ta shiga ta wawan ko ina ka ta gwalgwala duk ta gyaggyara kaga ga abin da ka gani za ta dan ji daɗi wani abu sai kai mata kawai ta ji daɗi ba wai dan ya isa bane amma ita tunanin tunawa da ita nan kawai yana sa ta yi murna ka ɗau wani abu ka ce ka tuna da ita ga cingam shi cingam haka tana da ni ka ashe kana so na wai duk bata san kana son ta ba sai daga kawo cingam to tun da haka ne ba sai a bata ba to in ka dauko na yaran nan ka kawo ita ma ka ce ga naki ko ba ta so ita ta kara ma wani yaran a shi nan ba balle ma tana so wallahi ko ba za ta ce bai ta kai shi daki ta ɓoye ce ku ne kan wanda ya taɓa min abin da babanku ba ni ma an kawo man na ku daban nawa daban to ba sai ka bata ban mai matsala to ba da amma ba shi ne mahallu shahid ba ya aka ma na zo na wance ni to saboda aka fifiko na wannan in an gano shi za a yi ma iyayen su gane an fifita su sun ji daɗi to wannan sai a bar wancan din a ba su wannan saboda su samu wannan halalan ya fito ko abin nan ne qalu ya ce aiban ai suka ce suka ƙara cewa dai lausagal ihda'u ilal mayyiti ya ce suka ce da zai yiwu a ce a mamaci kyauta da wani aiki na alkhairi wai la saga ay naqlu thawabi wal ihda'i ila al to da kuma sai a ce zaka iya daukar sakamakon ma da wannan kyautan ka ba rayayye kamar yanzu ka yi sadaka ka ce har da wannan rayayyen ma ka ba shi lada to za a iya yin haka nan wa aidan suka ƙara lausaga la saga hada nisfu thawabi wa rubuhi wa qiratun minhu da zai yiwu mutum zai iya cewa ya bada rabin ladan ko ya bada ɗaya bisa hudunsa ko ya bada qiradi ma duka yanki ya ce zai iya ya dauka ya ba wani kuma gashi nan raye ya ce to su kuma kaga ai wurin su ba ayi ko to amma a wurin wasu ba wa aidan law saga zalika la saga ihda'uhu ba'da an ya'malahu li nafsihi da mutum wai da zai yiwu da aikin da kai ma dan kanka ma ko wata rana kana iya kace aikin da na yi lokaci kaza kamar misalin kayi azumi ranar litinin da ta wuce ko ranar lamis da ta wuce to kuma daga baya yanzu sai ka zo ka ce to ka ɗauki kyautar ladan ka ba wani faqad qultum innahu la da an wuya, halal fi'li ihda'ahu ila ilal mayyit kuma gashi kun ce ba makawa lokacin da za ka yi aikin ne za ka yi niyan ka ba mamacin wa illa lam yasul ilayhi in ko ba haka ba zai je ba fa idan saga lahu naqlu thawab idan har za a ce to ya kyautar da lada fa ayyu farqin baina an yanu ya qabla al-fi'l aw ba'da to menene bambanci tsakanin ya bada ladan a lokacin yayi aikin ko kafin ya ko bayan yayi aikin ya bada ba wani bambancin niyya ba dai ladar ka bace kudin ka ne ko kayan ka ne an baka ka samu kenan ko daga baya ka ce ka bada su kuma sun ce a ku daure fa ku gane wa aidan law sagal ihda'u la saga ihda'u sawabil wajibati alal hayy da za a ce a bada kyautan lada na sauran aikace aikace da aka yi wanda ba dole ba to za me yasa za a bambance na farilla ma kana iya ka ba wani kenan ka dauki kyautar sallah ka ka bada ka ce ka ba wani ko ka ce ku raba kama ya sugu ihda'u thawabit tatawwa'ati allati yatatawwa'u biha kaman yanda ya halatta yadda kuke cewa a bada kyautan tatawwa'at sauran sadakoki wanda ba na wajibi ba a bada me bambancin abada ladan farilla da kuma ladan wanda ba farilla ba suka ce su basu ga wani bambanci ba Kalu, sannan suka ƙara cewa inna takalifa in imtihanun wabtila illa kabalul badala suka ce ai shi wannan ma abubuwa da ake cewa ayi na shari'a a ce ayi ko a bari jarabawa ce an gwada bawa ne a ga zai yi aikin nan ko ba zai yi ba to kai kayi wancan kuma shi an jaraba shi ya ƙi to kuma sai a yi badali ka ɗauki naka ka canza mai shi kada a mai komi da yakin wancan koko da shi bai yi ba suka ce su baya ɗaukar badali kowa sai dai riƙe nashi fa innal da minha ghairu al mukallafi al amil al ma'mur al manhi ai wannan saboda haka fa innal da minha ghairu mukallafi wannan abinda ake nufi da ita shine wanda ba dora mai ba shi wanda bai aikata ba wanda ya bi umarni ko ya bi abin nan ai shi ba nashi bane to ba za a dauko na wani a bashi ba wala yubaddal mukallaf al mumtahanu bi ghairihi ba a kwatanta balagagge wanda abin ya waje ba kan shi wanda shari'a ta hau kanshi? shi kuma wani wanda shi ba ta hau kanshi ba tunda shi ya mutu ya riga baya nan abin bai samu ba azumi bai samu ba ko kaza bai samu ba ai ba dole bane wala yanubu ghairuhu anhu fi dalika ko ba za a ce wani ya wakilce shi ba akan wannan innal maqsuda ta'atuhu huwa nafsuhu abinda ake nufi shi yayi da'an da kanshi wa ubudiyatihi da shi bautansa walau kana yantafi'u bi hidayati ghairihi lahu da zai amfana idan wani yayi mai kyauta da shi ya dauka ya bashi lada min ghairihi ay min ghairi amalin minhu ba tare da wato aikin da shi yayi ba lakana akramul akramina aula bi dalika. to da mafi karamcin karamcin mutane shi fi cancanta kenan kawai manzon Allah kenan a ta mai abun nan sallallahu alaihi wasallam kuma ba ce a mai abun nan ba wa kad hakama subhanahu annahu la yantafi illa bi sa'ihi kuma shi Allah ya hukunta ya gaya ma kowa cewa ba zai amfana ba sai aikin shi wani ce annabi an gaya masa shi ma wa hadhihi sunnatuhu ta'ala fi khalqihi kuma wannan shine sunnan Allah ga halittansa wa qada'uhu kama hiya sunnatuhu fi amrihi wa shar'ihi kamar yadda kuma shi ne sunnan shi a dokokinsa a umarninsa in ya ce a yi a yi ba ba innal ba la yanubu an ghayruhu fi shurbi dawa ai mutum lokacin da bai da lafiya to kuma wani ne zai wakilce shi ya sha mai magani kuma shi ya warke shi zai sha magani da kanshi kuma shi zai warke hujjoji ba suke kawowa su ma ya ce ai wanda yake bai da lafiya ai wani ba shi zai sha mai magani ba shi zai sha maganin da kanshi to kuma shi kuma ya warke da abin nan sai jariri ne maman shi ta sha shi kuma ya samu lafiya amma saboda shi aka sha dama shi kai tsaye an san yana da alaka da ita yanzu saboda haka wannan shine su ma suka ce wal jaya wal zama'an wal ari haka nan mutumin da yake jin yunwa haka nan mutumin da ke jin kishiruwa haka nan mutumin da bai da sutura yana tsirara la yanubu anhu ay ghayruhu fil akli ba zai ce wani ya wakilce shi a wajen ci ba shi kuma ya ji koshi ko zai yi malam zani kana ji wa shurbi haka nan wajen sha wanda ya ji kishirwa ta damai ba zai wakilta wani ya ce ya sha mai ruwa shi kuma ya koshi ba walli bas haka nan kaya ba ka zuwa kai kai timbir ka ce wani in ya sa kaya ya wakilce ka haka suka baɗi ko kun ga wannan magana tana da alaƙa da tunanin aqliyun ko to duk za a ji ansoshin su dan sun su rusa wancan maganar abin nan ne kuma dole ne a ɗauko a yi masu adalci a faɗi maganganun sannan kuma a bada raddi qalu walau nafa'ahu amalu ghairihi la nafa'ahu tawbatuhu an to kuma in mutum yayi zunubi fa idan da a ce wai zai amfane shi to da tuba wani ma sai ta amfane shi to wanda ko bai tuba ba da kanshi tuba wani ta amfane shi su kuma suka manta kuma da sallar janaza ko shi ma tunda sallar janaza da ka zo ba ta kace Allahumma ghfir lahu warhamhu warhamna ba da ruwa to me yasa kake yi in ba za ta yi amfani ba mhm. to amma dai ba fa an za ba da ba yanzu babu yaba mala amsa shi zai faɗi da kanshi shi amma so ake duk kai ma waɗannan alamomi ka sa sa zuciyarka ka ji amsan da shi kuma zai bada a lokacin da za yi magana dan ƙarshe har a kulle ya gaya mana menene za mu aikata a ƙarshe wa suka ƙara cewa kalu wali hada saboda haka ne la yaqbalu Allahu islama ahadin an ahadin Allah baya karban musuluncin wani a madadin wani kowa sai ya zo ya musulunta da kanshi kuma ya kalmar shahada da kanshi Allahumma illa yaro ta dalilin baban shi shi yaro idan yana dan karami baban shi ya musulunta shi ma ya zama musulmi amma ana nan ana tarabbabi ana tunanin ko zai dore sai in an ga ya balaga bai zo ya a a'a shi ba zai ba to sai a ce to shikenan ma ya gado zama musulmi kuma ya doge a musuluncinsa in ya yi ridda daga nan to ridda yi ya faɗi kalmar da bai yarda ba ya yi ridda wala salati an salatihi ko in wani ya yi sallah ce ta tsaya ma wani fa idza kana ra'sul ibadati to idan kawai ya zama kololuwan ibadojin nan domin dai arkunan musulunci ba kamar guda biyun nan kalmar shahada sannan kuma ba haka nan sallah to idan waɗannan muhimman ibadojin nan an ce wani bai ɗauke ma wani la yasihu ihda'u thawabiha bai halatta ba mutum ya ba da ladarsu a ce zai ba wani shi kuma ya abun nan ba fa kaifa furu'iha to ya bangaren su wanda su reshe ne ba su kai wannan ba shi ma wannan an kwanta qalu suka ƙara cewa wa amma du'a ba kun ce me yasa ba ku ai addu'a mu ne mai addu'a kuma har da sallar janaza ana yi mai sun ba da ansa su ma ai ba a makance suke maganan ba suka ce fa huwa su'alun ne wa ragaba ila Allah shi wannan roƙo ne kwaɗayi ne zuwa ga Allah an ya tafaddala alal mayyiti yayi ma mamacin kyauta wa yusamihahu ya yafe masa wa yafu anhu ya masa afwa wa hadha ida'u thawabu amali alhayy ilayhi wannan shi ne kyautan ai sakamakon rayayyu sai suka yi mai kyauta ta wannan wannan ka kyauta ce su na aikinsu da suke suna raye suka yi masa in Allah ya ga dama ya ansa ya masa wannan abu in bai ga dama ba kuma shi kenan amma ba aikinsu ne suka ba ba sun kunje da suka ce to saboda haka su ne wannan qalal almutaqassiruna ala wasul ibadati to akwai yan tsakiya ko su wanda su suka dan tsaya ka tsaka tsaki suka ce kai ko dai abin shi haka ba zai a mu zai ga aiko yana da yawa ai lokaci ma da yawa ba gani ba amma kun ci haɗa na tsaya nan ba na so a riƙa masa kullum a cikin yin tsayan ki tsayawa mhm. na eh ah to ka yi dan bazo da kashi <laughs> kun san idan aka yi maganan wasu za a samu wasu su tsaya gaba ɗaya su ce abu ba zai yi ba wasu kuma sun tsaya suka ce su kuma almutaqassiruna ala wusulil ibadati ta da an-niyaba kas-sadaqati wal hajji wal ibadati naw'ani su kuma wasu sai suka tsaya tsaka tsaki suka ce akwai wasu ibadojin wanda su ne ake wakilta a ciki akwai waɗanda ba a wakilta kaga su ba su ce kwata-kwata ba babu ba su waɗanda 'yan tsaka-tsaki ne da suka ce akwai wasu ibadoji wanda su kam za a iya wakiltar mutum a mai kuma ya samu lada kamar misalin sadaka kamar misalin aikin hajji su waɗannan akwai su wasu ibadoji suka ce wal ibadatu nau'ani su kansu ma ibadan sai suka kasa ta kashi biyu su ne na nasu suka ce nau'un la tadkhuluhu niyaba bi halin akwai nau'in da baya yiwa wani ya wakilci wani wannan ko ta wani fanni kal islami kamar musulunci farko salati da sallah wa qira'atil qur'ani da karatun alqur'ani wasiyami da azumi suka ce wani ba zai wakilci wani ba su ana tufa kun ga an yo dai can baya ko fa hadha an-naw'u yahtassu sawabuhu ay bi fa'ilihi wannan nau'in suka ce ladar shi kawai take banta ne ga wanda ya aikata wala ya ta'addahu baya tsallake shi mai kayan wala yanqulu anhu ba a dauke shi daga gare shi a ba wani kama annahu fil hayati la fa'alhu ahadun an ahad kamar yadda lokacin da ake raye wani bai ma wani wala ya nubu fihi an fa'ilihi ghayru kuma wani ma wanda zai wakilci mai aikin shi ya masa shi da kanshi yake yi wannan shine nau'i na daya wa nau'un tadkhuluhu niyaba sai wasu suka ce akwai kuma nau'i wanda shi kuma wakilci yana yana yana yana zama yayi daidai kuma ka ranta in an ma wakilcin saboda haka su suka ce na ɗaya ciki ai ta da karaddil wada'i kamar ajiya aka ba mutum sai ya mutu bai maida ba sai aka wakilta yanzu aka ce ga ajiyar da aka ba wani an maido mai ya barranta ko bai barranta ba ya barranta wa ada'i diyuni da ba da biyan suka? ana bi bashi yanzu ya mutu aka wakilce shi kawai shi kenan aka abun nan dinsa wa ikhrajis sadaqa da fitar da zakka bai fitar ba sai aka fitan mai yanzu da dukiya aka ce to kafin a raban gado a biya mai zakka suka yadda aka biya mai ya barranta wal hajj da kuma hajji wanda suka ce shi ya ce ai mai ko a wakilta ko an san bai yi ba aka ce a ɗiba dukiyar shi ai mai fa hadha yasulu thawabuhu ila al mayyit suka ce wannan shi kam yakan kai wurin mamaci ya annahu ya yaqbalu niyaba domin shi yana ɗaukan wakilci wa yaf'aluhu al-abdu an ghairihi fi hayatihi wa ba'da ay yace kuma mutum irin wannan ma wani shi wani mutum ma wakilin mutum zai iya mai ko yana raye mutum yana raye ya ga dama ya samu ya ce kudin shi kaza ne lissafa mai ka cire zakka kawai ka raba kan kai haka ne yayi mutum ya samu yana raye shi ba zai iya zuwa aikin haji ba saboda wani dalilan shi kai ka je kai masa yayi ana iya yi sharadi dai kai ya zama ka yi suka ce wannan duk yayi Waya yaf'alu al-abd an ghayrihi fi hayatihi fa ba'da mautihi bi to a ce bayan ya mutu ko a ce za a iya mai shine wanda yafi ma cancanta kuma yafi dacewa suka ce haka dai su suka da abun nan su qalu wa amma hadithu man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuhu fa jawabuhu ay min wujuhin suka ce wannan hadisi da kuke kafa hujja da shi kuke cewa wanda ya mutu ana bin shi azumi to waliyin shi ya yi masa azumin ya ce wannan yana da ansoshi ta fuskoki ga sunan kamar guda bakwai amsa na ɗaya ahadu ma kalahu ai malikun fi muwatta'ihi shine abin da imamu malik ya faɗi a cikin muwaddan shi ce kala la mu ahadun an ahad ba wani wanda zai ma wani azumi wa huwa amrun mujmauna alaihi na la khilafa fi ce kuma wannan al'amari ne wanda muka yi ijimai a kan shi ba saɓani a kai gidan malikiya kenan ko da a can muwatsal Imam malik kitabu siyam babu nazari fi siyam wa siyamu anil mayyit hadisi na ɗari na arba'in da uku mawqufan an ibn ala ibn umar wato radiyallahu ta'ala anhuma yayi wannan magana to wannan shine hujja na ɗaya الثاني أن ابن abbasin رضي anhuma huwa allazi rawa hadith as-sawm 'an abdullahi dan abbas shine wanda ya ruwaito hadisin da ya yi magana akan za a yi ma mamaci azumi wakadarawa qadara wa anhu nasai imam nasai ya ruwaito yace akhbarana muhammad bin abd al-a'la qala haddathana yazid bin bin zuwayr yace qala haddathana hajjaj al-ahwal qala haddathana ayyub bin musa an ata bin abi rabah an ibn abbas رضي الله عنهما la salli ahadun an ahad kada wani ya ma wani sallah bayan kuma ya ruwaito na azumin can wurin da haka su ma nan hujja ce sun aji. a kuji ansa الثالث annahu hadisin ikhtilafa fi isnadihi hadisi ne gaba ɗaya ma an yi ikhtilaf an yi sabani a isnadinsa haka za qala sahibul mufhim fi sharh muslim haka nan sahibul mufhim ya faɗi a cikin wato sharhin muslim shi wannan kenan to arara annahu mu'aradun bi nasr qur'an kama taqaddama suka ƙara cewa su hadisin gaba ɗaya ma ya ci karo da nassin alqur'ani in ko ya ci karo da nassin qur'ani za ce ko dai ba hadisin mai inganta ba ko kuma ma'anan ce ba fahimta ba daga abin nan ɗinsa ba min qaulihi ta'ala wa alaysa lil insani illa ma sa'a su suka ce saboda haka su kawai ba ruwansu da wani aiki sai wanda kai annajam ayata 39 kama marra al-khamis annahu mu'aradun bima rawahu an-nasa'i an ibn abbas radiyallahu anhuma ya ci karo da abin da imamun nasa'i ya fitar da shi shi ma daga an ibn abbas radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi sallam, annahu qala la yusalli ahadun an ahad wa la yasumu ahadun an ahad sannan walakin yut'im anhu ai makana kulla yawmin muddan an min himta yace kada wani yayi ma wani sallah wani ba zai ma wani sallah ba wani ba zai ma wani azumi ba amma idan ya kasa azumin ko kana da wanda bai azumi ba sai ka ciyar mai kowace rana ɗaya ka ciyar mai da mudu ɗaya mudun nabi ɗaya na alkama ka wannan suka ja suka tsaya su ma suka ce unzur da hadisa sabi da magana na biyar ke asadisu annahu mu'aridun hadisi muhammad bin abdurrahman ibn Abilaila, laila an nafi an ibn umar radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ci da wannan wanda ya ce man mata wa alaihi saumun ramadan wanda duk ya mutu ana bin shi azumin watan ramadan wannan yutu am anhu sai a ciyar a bada abinci a madadin wannan a biya masa da ciyarwa ba sai an biya mai da azumi ba waɗannan duk an yi magana kansu su ne hujjoji asada na bakwai annahu mu'aridun bil qiyasil jali wannan ya ci karo kuma da qiyasi jali wanda yake babba ya fito fili an salati ai wal islami wat tauba game da sallah da musulunci da tuba fa inna ahadan la yaf'aluhu an ahadin su da sallah da musulunci da tuba wani bai ma wani halal imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala ta'alafi ma takalla ma biye ala ƙabar bani abbas inda ya magana game da magana da abdulayyat dan abbas ya yace lamni sami bani abbas ma kana nazaru ai on misal shi a nan abdulayyat dan abbas bai ambato mana abinda da maman sa'ad nan ba mun yi magana can baya ba da ta ce ta yi alƙalwa aka ce biya mata. to ta yi alwashi ba a faɗi alwashin ba da ce biya mata sai ya ce abdullahi na abbas bai faɗi mana ba kun ga dai malamai yake fitar da hukunci ko shi ai bai ce mana azumi ne ko bai ce mana menene ko zallace ko kaza ba fa tamala an kuna nazara hajjin da haka zai iya wa alƙawarin da ta yi na hajji ne a umra ko ko umra ce a sadaka fa hu bi qada'ihi anha shi yasa aka umarce shi biya mata dan haka wannan in su ne ba ma sabani mu ma mun yadda fa amma man nazara salatan aw siyaman sun mata amma wanda ya alkawarin zai yi sallah ko ya azumi sai ya mutu fa innahu kafaru anhu bi sawmi ay wala samu anhu sai a mai kafara ga azumin nan a ciyar mai amma ba za a mai azumin ba wala an hu, wala kafaru anhu fi salah ita sallah ba za a mai sallan ba ko ba za a mai kafarar ta ba da sallah ce haka suka ce su ma sun ja sun tsaya fatan da nike Allah ya taimake mu ku je ku je ku yi nazarin karatun nan dan kada mu zo ana ba da ansa kamanta tambayar ta kamanta tambaya ana ba da ansa yanzu za ka kaje kai ta diba kai ta diba har zuwa rana rana abun nan Allah ya samu na rayu saboda duk ansar da aka bayar ba sai mun koma littafin mun tuno muku mun ce ga ansar ta shafi kaza ba a iya amma dai zai sa a dade mhm. wannan kenan kun ji wannan ita ma magana ta kwanta suka ƙara cewa fa innahu shi wannan a sun maƙala fa in ƙila afaru an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amara ahadin an ya suma an ahad to akwai wani magana da aka taɓa ruwaitowa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa ya umarci wani mutum ɗaya ya yi ma wani azumi suka tsarja ya ce ƙila na'am sai su ce eh an haka ne rawa ibnu abbasin radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wa wa sallam tabbas ibn abbas ya ruwaito haka nan daga manzon Allah cewa ai mai azumi fa in kila falima la ta'khudhu bihi to me yasa ba za ka yi amfani da wannan hujjan ba kenan tunda da gashi nan kai da kanka ka ce a ruwaito kila sai a ba mutum amsa kuma a ce mashi wannan hadithu zuhri an Ubaidullahi an ibn abbas radiyallahu anhuma hadisin wato imamu zuhri da aka ruwaito daga ubaidillah ibn abbas da an ibn abbas radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wa sallam yace nazarun ne wa lam yusammihi ma hifz zuhur yace naz alwashi ne aka faɗi kuma bai faɗi wanne ne alwashin ba to kuwa a yadda imam zuhur yake da hadda wan duli mujalasati ubaidillahi wani ibn abbas da yadda kuma ubaidillah ya dade yana zaune da ibnu abbas a ce bai san menene yi alwashin nan ba inda wannan ne da ya ga mana walamma ja'a ghayruhu ar-rajulin an ibn abbas bi ma fi hadith ubaydillah ashba Allah ya kuna mafuza to da aka <laughs> eh da wani a da wani hadisi kuma ta wata hanya ba irin wanda irin wancan ya zo da shi ba daga daga ya zo da shi ba to wannan ya fi kama a ce kai wannan ba ya rikita a ce bai zama mai hada ba inda bai kawo wancan ba sau da haka su a ganin su ba haka bane abun yake ba ta akai ba azumi a ciki ko ba waɗannan fa in kila fa ta'arrif ar-rajul alladhi ja'a bi hadha al-hadith yaghlut an ibn abbas to ka sani ne kai yanzu ka san wannan mutumin da ya zo da hadisin nan ko yana cakuda abu ne ya ce daga Ibnu abbas ne ya ruwaito kuma ba abun nan bane ya ce kila na'am روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أنه قال لابن الزبير إن الزبير كو حل من بناكوتي نعم من متعة الحج فروى فروى هذا عن ابن عباس أنها متعة النساء وقال غلط غلط فاحش yace an yi magana ai shi akwai yace eh ana iya samun galat domin an ruwaito ya ruwanto rawa ashabu ibnu abbas ɗaliban ibnu abbas sun ruwaito daga ibnu abbas annahu qala li ibnu zubair ya ce ma ibnu zubair inna rajula wato mutum halla min mut'atil hajji ya warware daga mut'an hajji kamar yayi in kenan shi kuma sai ya ruwaito shi a matsayin mut'a ta mata wanda aka ce ai yana ganin babu komai ya ce wannan galadin fashi ba mut'atul abin nan ake wata nisa mut'atu ta tamattu'i na mai tamattu'i na aikin hajji ake nihi ba ya yace kaga nan ma ai akwai galat to wanda ya dauka irin wancan ba sai ce an yi irin wannan galat din bane saboda haka akwai galat fa hadha aljawabu an fi'l sawm haka wannan shine amsa wajen magana azumi kada yi amma fi'l hajji fa inna ma yasulu minhu thawabul infa amma shi aikin hajji abinda zai zo kawai ladan da zai samu na ciyar wanda aka yi mai da ya je can ya ciyar ko ya hadaya ko ya wani abu amma af'alul manasik kai ya ka af'alis salati innama taqaw an fa'iliha kawai ladan sallah da ladan da aka yi na jifa da ladan da aka yi wannan kawai wanda ya aikin hajjin zai samu ladan amma shi wanda aka yi mai aikin hajji zai samu ladan an ciyar da hadaya an ciyar da wani abu waɗannan su ne tambayoyi ko kuma hujjoji da yawa da wasu suka kafa wanda suka ce ba a mamaci ba za a yi aiki ya kai gare shi ba ma ya riga mutu sai nashi wasu suka tsaya tsaka tsaki suka ce ayyukan kala biyu ne akwai ayyukan bangarorin ibadoji wanda zai iya samun shi akwai bangarorin ibadoji wanda ba za su iya samun shi ba to yanzu in Allah ya kai mu gobe a rana ita yau ya fita kan abun nan ba za mu ji hujjojin wato hujjajul ka'ili na bi wasuli a a'malil ahya'i ila al amwat hujjoji wanda suka ce kai aikin rayayyu gaba daya yana zuwa wurin matattunsu su in sun yi su kuma za su kawo dalili kuma ɗaya bayan ɗaya Allah ya taimake mu ma kowane in ya zo sai ya faɗi mana dan da ya fara amma kauluhu ta'ala wa allai lil insani illa kaga ya tuna ma tambayan to zanne ya ci gaba da bada amsa saboda haka aje a ƙara maimaita tambayoyin a maimaita eh, maganan da su hujjojin waɗancan da suka ce ba za a yi ba sannan mu zo mu ji hujjojin waɗanda suka ce za a yi daga ƙarshe kuma ya gaya mana wanda za mu rike bayan ya kawo hujjojin da ba yadda za ka yi daga baya ka koma ka rike waɗancan zai zo ya yi su insha Allah tabaraka wa ta'ala har dai zuwa ƙarshen littafin kusan abin da zai ta magana a kai kenan fasali fasaloli ya bayanin duka waɗannan maganganun su ne za a yi mafasali su ne za su abin nan har zuwa ƙarshen littafin saboda haka muna so kowa ya dage ta zuwa har zuwa sanda za a karasa littafin in kaddara Allah lana baka dan wannan amsoshin su ne har zuwa ƙarshe insha Allah ta'ala sa a ji su ga tambayoyi nan su wa jawab ne an gama ko da yake wancan fa ba su'al ne shi hujjoji ne na dakaru su ma za a zo kuma ya amfani da hujjojin dakaru a gani kuma sannan malai ba mu ina za mu tsaya mu ba mu aikin mu kawai kallo mu tabi mu gane me suke cewa kawai insha Allah tabaraka wa ta'ala muna fata Allah ya mana muwafaka amma ni dai na fi so mu je mu samu mu rinjayar da inda za a ba mu dama inda za mu iya samun mu rika yin wani abin da za a ce magabatanmu su samu lada ba a ce a tare mu ba mu mu huta da samun wannan abin ni dai na fi son nan wurin da za a ce in zaba amma bari ma mu gama za mu ji inda za kowa zai zaba سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين هذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أجملنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم